manuniya. In shugaban ƙasar Amerika bai da lafiya, zai fito ya ce ma ƙasar ga abin da ke damuna to ka kwatanta da ƙasar mu sai an kai shi asibiti sai mu gan shi kwance. Ɗaya daga cikin mafasa baki akan al'amuran da kan kai komo kenan ke nuna damuwar dama ruwan da ake a game da rashin lafiyar shugabannin da ake ganin suna da gata. Ko da dai kuma ganin gazawar gatar ake neman yi a Masar jan tarayyar Najeriya kamar dai da aka ji daga bakin wani sanata. Sanatoci suka duba suka ka cewa abin da na shugaban ƙasa ya faɗa su suna da ja ba za su yi shi ba. Game da maganar mulki na mukami ga mata a kundin tsarin mulki mulkin tare Najeriya kuwa maganar ce yanzu take ta-ta-ta. Dalilan da suka sa aka samu wannan matsala matan kansu ba su cika fito da kansu cikin harkar siyasa ba. Wallahi wallahi a lokacin nan tsaya takara kusan kashi tamanin mata ne suka fito suka tsaya mu. Saboda haka ni ban taɓa yadda cewa mata ba sa son ƴan uwansu mata ba. Washin ina aka kwana ne game da matakan da aka ɗauka biyo bayan kartakabiyar kartar junan da aka samu a shugabancin jam'iyyar APC a matakin ƙasar da aka dinga karan batta ba abin da suka canja banda zubar da mutane da suka yi a cikin kwamitoci da ya nada na wanda za a gudanar da wannan tsarin zaben daga wajen mutum dubu sun dawo da su mutum ɗari da bakwai wadda ka dai wani tsohon masar da da shi aka kirkiri jam'iyyar apc ya ce dama can kasuwa ce ta bukata dalilin da yasa aka yi jam'iyyar apc shi shine domin a karɓi mulki daga jam'iyyar pdp shi yasa muka samu halin da muke ciki a yanzu waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da wasu masu aro suka ce yanzu ya riga ya daga tuta. Shiri na hamsin da bakwai cikin jerin shashiren manuniyan da ke nuna masu haro da kuma 'yan siyasa yadda za a yi a samo wa al'umma mafita. Me yiwa neman mafitar kuma na tattara tarin kujerun da za a tura ga mata. Yasa Hajiya Mariya Abdullahi garkuwan bakori ta baje bayanin bayyana wa duniya cewa mata ma dai ya kamata kundin tsarin mulki ki yi musu wata gata. To idan kika kalli yawan mata da ke fitowa zaɓe a kullum aka tashi yin zaɓe. Sai ke zato mata ne za su tsaya takara amma ko yaushe mata ke turin mota ta basu da kura. Saboda haka kin ga wannan zai sanya mata su fito gadan-gadan. dan ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana mata fitowa shine gwagwarmaya da namiji to sai ka shirya musamman a wannan siyasa wadda ta fito wadda maza ke ɓannatar da kuɗi amma muddin aka keɓe su kujeru aka ce musamman wannan na mata ne zai kasance mata ne za su yi takara da 'yan uwansu mata kina ganin mata za su so juna su mara juna baya a wannan tafiyar Barin gaya miki wani abu wallahi wallahi a lokacin da na tsaya takara ta bakuri kusan kashi tamanin mata ne suka fito suka tsaya mu saboda haka ni ban taɓa yadda da wannan kalma da ake cewa mata ba sa son 'yan uwansu mata ba sai dai kuma wani jigon jam'iyyar jam'iyyar PDP daga jihar Kanawa Kwamar Sa'idu Bello ya ce ya kamata a gane akwai manya-manyan matsaloli game da baiwa mata dama kuma ciki har da su kansu mata. Matan kansu ba su cika fito da kansu cikin harkar siyasa ba. Kalilan ne suke shiga harkar siyasa. Na biyu a al'adu da aka taho da shi musamman inda musulunci ya girma ba a son a ba mace ta shugabanci al'umma. Sannan kuma su kansu matan ba kowace take ma da sha'awar harkar siyasa ko ta jure mata ba saboda sun fi son su sa kansu a kungiyoyi na ci gaban mata ko zumuntakewa sannan jam'iyyun siyasu da suka taho yawanci ba a ɗoro su a kan gwadaban aƙida kamar yadda aka samu a baya ba a akwai matan da suka jajirce aka yi komai da su a baya kuma sun tsaya duk da ba su karatun boko ba amma ilimin su na siyasa ya kai da dole ka tafi da su washin ina aka kwana game da maganar ta taɓurzar ɓararrakar junan da aka samu a cikin jam'iyyar APC a matakin ƙasar da aka dinga karan batta. Tsohon ɗan Masar jan tare Najeriya sanata alkali Abdulkadir jajeren jihar Yobe ya jirge jawabin jawankalin cewa irin abubuwan da aka gani a makon jiya kawai wani tafka ta'annati ne da za a kira shi a matsayin ta Ba abin da ya canja mai mala shi ne shugaban jam'iyya kuma kamun ya tafi ya tsara jadawali gaba ɗaya na yadda za a yi duka rashin lafiya na jiki da jini yadda ya dinga tereren jam'iyyar nan ya kudu da arewa duk ya kai jam'iyyar nan yau ta samu tushe ta samu zama da gindinta karam sannan kuma a zo a ce wai za a ya da ganga bayan an ci moriyarta to sai muka ce ba kyauta ba kuma ma hawan kawara ne aka yi wa tsarin mulki da kuma tsarin jam'iyya idan su malam nasiru ba su sani ba su koma su je su duba takardar da aka sa hannu aka nada mai mala da shi da yan kwamitin sa su za su yi zaben nan na convention kuma mai mala ya sa hanyar zaben nan tren tiren ana yin ta to ba mu ga wace azazzala ce aka ce wai wani wai wani ya zo an sa wani wai shine wai shugaban rikon kwariya ba ba taba yi ba kuma ba ra'ayi ba ba abin da suka canja banda zubar da mutane da suka yi a cikin kwamitoci da ya nada na wanda za a gudanar da wannan tsarin zaben daga wajen mutum dubu sun dawo da su mutum ɗari da bakwai alhamdulillah kuma zaɓe ta gwabi bakin su sai dai kuma duk da aka tsohon a masokilan tarayyar najeriya da shi aka kafa jam'iyyar apc honorable nasiru garba tiye ya ce dama can an kafa jam'iyyar apc ne akan turba ta kasuwar bukata ai apc haɗuwan jam'iyyu ne daban-daban suka zo suka haɗu don biyan bukatar wannan lokacin dalilin da yasa aka yi jam'iyyar apc shine domin a karɓi mulki daga jam'iyyar PDP ba mutane ba ne suka zo suka yi jam'iyya bisa ga manufa kamar yadda ake kowace jam'iyya a ƙasar nan shi yasa muka samu halin da muke ciki a yanzu wannan shine ba komai ba duk abin da zaka zagaya zaka dawo akan wannan cewar wannan shine dalilin da yasa aka yi APC to amma wasu suna ganin cewa yanayin ya bambanta da wancan na kokarin kwace mulki daga wata jam'iyya duk yanayi ɗaya ne wancan lokacin ma haɗuwa aka yi wasu ne suke so su samu mulkin yanzu kuma mulkin sa sabon zubi za a yi wannan ita ce matsalar kowa yana da tasa bukata tun bayan tagagin tun kuɗe bukatar shugaban ƙasa ta baiwa masu mukami damar taka takara kafin su aje mukamin sa wasu 'yan ƙasa suka fata ni lallai a wannan karan 'yan masar tare Najeriya sun fusata ko dake dai shugaban masu rinjayen masar jan tare Najeriya sanata Yahaya Abdullahi Abakar ya ce ya kamata ya yi bayani don goge dukkanin jita-jita abinda mutane za su yi da shi shine mu shugabanni na majalisa ba mu iya hana mambobi ra'ayinsu su saboda haka ba kaman bari in zantarwa muke ba shugaban kasa ina shi kore kowa nan kowa daidai yake da kowa in muka je za mu yi ai mu abinda muka so ma cewa akai abun kwamiti har aje ai komi yadda ake yin tsarin doka suka ce kai mu ba haka muke so ba abinda muke so cewa wanda duk yake son canza wannan ya je kotu to amma yanzu matakin da kuka dauka ba ka ganin kaman kun amince da abinda kotu ta gindaya muku ai ba kun ta gindaya mana komai ba mu mun yi aikin mu haka haka dokoki haka dokokin majalisa take to tunda shugaban kasa ya nemi ku cire wannan sashin ba ku iya cirewa ba har yanzu dokar tana nan halattacciya tana nan halattacciya ai shi ya duba ne yace a don Allah nan gehen an duba da idon rahama to sanatoci suka duba da zuwa su ga cewa abin da shugaban kasa ya faɗa su suna da ja ba za su yi shi ba tun bayan sake ficewar shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaban jam'iyyar APC zuwa ketare don duba lafiya wasu 'yan kasa suka fara mika kokon barar baje bayanin gaya wa duniya cewa wai me ke sa shugaban kasa ke yawan fita sai dai tuni mafashin baki akan al'amuran da kan kai komo kuma lauya mai zaman kanshi barista El Zubair Abakar ya ce wannan kuma wani laifi ne da kai tsaye za a iya jingina wasu makusanta. Akwai bukatan dama ya rika fita lokaci-lokaci yana kula da kanshi wannan ba za a ce laifi ne a doka ba. Sai dai alkawuran da ya yi ne game da asibitocin Najeriya da kuma alkawarin da ya yi na cewar in ya zama shugaban ƙasa dukkan jami'an gwamnati ba wanda zai fita ƙasar waje ta dalilin jinya saboda ya ce zai gina asibitocin da ake da su a waɗancan ƙasashen ta yadda dukkan mutanenmu za su yi jinya ne a Najeriya. Da ya cika waɗancan alƙawuran da ya yi, da medical check-up a nan Abuja ma sai a mashi. Amma ana maganar barista sabo da likitocin da su suka san yanayin jikin shi wanda 'yan Najeriya ba su suke tun a baya ba shine kila zai sa dole ya rinka ficewa. Ba na musu da haka, amma da mu tana da waɗannan facilities da ba yadda za a yi ma a ce waninmu zai yi tunanin ya fice ya je wata ƙasa. Kuma abin da zai baka mamaki ikara, in shugaban ƙasar Amerika bai da lafiya lafiya zai fito ya ce ma ƙasar ga abin da ke damuna ka tuna esin howa abin da ya fito ya faɗa ma mutanen su kenan to ka kwatanta da ƙasar mu sai ma hadimansa su fito su ce duk ƙarya ne lafiyan shi kalau kai ko ciwon kai ma baya yi sai an kai shi asibiti sai mu gan shi kwance to duka duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa na ƙara gigita domin kowa daga juma'an nan saura kwanaki 437 ne su yi sallamar sakin kudin da suka dafe sai dai ne kawai da yake daga cikinsu akwai kaɗan da ke da damar da za su maimaita. Kuma a madadin dukkanin wani suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da kuka ji a cikin wannan shiri tun ma muna ta ta ta. Ni Isa lol Ikara da kan shirya gabatar ke cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada ma a cikin wani sabon shirin na manuniya.